Mr. Speaker, I think breach of the Constitution is gross misconduct, as I've said, and the penalty for gross misconduct within the Constitution is clear. Section 188 of the Constitution stipulated totally. Budgets are not being followed, and the consequence of this is a breach of Constitution breach of law. And what else? The best way is for the people concerned to really resign immediately wasu 'yan majalisar dokokin jihar lagos kenan ke bayani game da matakan da suke shirin ɗauka na tsige gwamnan jihar lagos a kuma mai ambode bisa zargin da suke masa na kasa gabatar da kasafin kuɗin bana a kan lokaci a wani zama da 'yan majalisar suka yi a jiya dai ɗaya bayan ɗaya akasarin 'yan majalisar sun bayyana buƙatar tsige a kuma mai ambode har ma da mataimakiyarsa da kuma ɗaukar matakai na dakatar da wasu kwamishinoni da suka hada da na kuɗi bisa zargin da 'yan majalisar suke musu na kasa gabatar da kasafin kuɗi na bana akan lokaci ko da yake dai daga bisani kakakin majalisar dokokin jihar ta lagos honorable mudasiru obasa ya bayyana wa 'yan majalisar cewa kamata ya su baiwa gwamnan lokaci ko kuma damar gabatar da uzurin da ke gabansa domin jin dalilan da ya sa ya kasa gabatar da kasafin kuɗin akan lokaci kamar da aka saba wannan takun saka dai ya samo asali ne ana gab da fara zaɓe na fidda gwanin na takarar mukamin gwamna a zaben da za a gudanar a watan gobe yayin da 'ya'yan jam'iyyar apc a jihar Legas da ake ganin suna rawa ne da bazar daya daga cikin jigajigan 'ya'yan jam'iyyar apc na ƙasa suwaju ahmed bola tinubu na hana mai ambode sake tsayawa takara na gwamna a jihar ta lagos abinda ke zama karo na farko a tarihin dimokuraɗiyyar najeriya yadda gwamna mai ci kirikiri za a hana shi sake tsayawa takara a karo na biyu biyu na je ta bakin wasu mazauna birnin lagos game da wannan kace na ce da ke wakana tsakanin yan majalisar dokokin jihar ta lagos da kuma gwamnan jihar akume ambode game da abin da punch suka nuna sun nuna cewa ambode ayyukan da ya yi a lagos ya kashe kuɗi ne bisa ga rashin bin ka'idodi aiki da kuma yadda ya kamata a kashe su kuma suna zargin shi game da abubuwan da ya shigo da shi abuja din ba su gamsu da shi ba amma tun asali dama ni na san ambode akwai aikin da yake ma NPDP pdp a kasa tunda ba ba haka kawai mutum za a ce wai an janye shi ba ya ba sanwolu dama ya fito da sannan ya ce ya yadda haka kawai na ciki na ciki ne kuma a gaskiya gwamnan jihar lagos rashin ba da cikakken goyon baya da yake yi ga wannan kamfen na wannan lokaci um, abu ne da ainihin bai kyautu ta gare shi kamata ya yi ya mai da komai ba komai bane ya san kuma mulki na Allah ne Allah ne yake ba da shi ga wanda ya so yake ana mulki ga wanda ya so wanda shi a nasa mafarkin tun da yake bai taɓa tunani ko mafarkin zai taɓa zama gwamna ba a shura jubuwar Ahmed Tinubu ya tsamo ya ce zo ka zama daukan wannan mataki na fara tsige gwamnan jihar Legas a kawai mai ambo ya biyo bayan gabatar da rahoto ne da mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar honorable wasiyo shillokun sani ya gabatarwa majalisar wanda ke da nasafa da kasafin kuɗin bana inda kuma suke zargin gwamna da kashe wasu kuɗaɗe ba tare da gabatar da kasafin kuɗin na bana a gaban majalisar ba a ƙarshe dai wasu 'yan majalisar irin su honorable akin bello sun yi kira ga gwamna a kawai mai ambo da A kuma mataimakiyarsa da su hanzarta mika wasikar su ta barin aiki kafin 'yan majalisar su ɗauki matakin da ya dace a kansu. gani Jibrin Murai Amurka daga Legas.